Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na Aisha Adam wacce aka fi sani da Aisha Lili. Na fito da sunana ne Aisha kuma na sakar na soyayya ne kamar saurayi da budurwa haka da suka shaƙu sosai irin na wuce misali duk. Eh, akwai wani sun da muka fara ne da shi malamin Shasin. shine na farkon daukan labarin zuciya wanda muke kalaman soyayya da shi eh, in ban manta ba wanda nake cewa kai tamkar gishiri ne a cikin rayuwata to wannan shine sun na farko da muka fara ɗauka a cikin labarin zuciya e gaskiya kowane yana burge ne amma akwai wani sin da nake so a ciki wanda nake zuwa nake kai masa abinci wajen itacen su har nake cewa sai na bashi a baki zai ce a'a saboda mutane haka dai ina son sin ɗin sosai eh sin din da ya fi bani wahala akwai wani sin da muka yi a cikin labarin zuciya da daddare gaskiya na sha wahala sosai don sai da na ciwon kafa saboda gudu ne gaskiya labarin zuciya ya canja sosai ba kamar da ba ba ma mu ba masu kallo ma wanda suke kallon labarin zuciya sun sani gaskiya shiri ne da yake ilimantarwa yake faɗakarwa kuma yake nishaɗantar da mutane da masu soyayya a ciki gaskiya labarin zuciya ya ƙaro abubuwa da yawa wanda na tabbatar za ku ji daɗin su domin mu kanmu da nake muna jin daɗin yi to na tabbatar zai muku daɗi